jami'il badani illa mastuthniya wajibi ne dukkan hijabi dukkan jilbabi dukkan lullubi duk suturar da mace za ta sa ta fita sai ya rufe dukkanin jikinta baki ɗaya sai dai abin da Allah maɗaukakin sarki ya togaciya a kai ko kuma manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya togaciya a kai a ainihin cikin sunna shi ingantacciya abu na biyu mala ya ce allah ya kuna zinatan fi nafsihi yadin da zaki hijabi ko jilbabi ko riga kar ya zama shi kanshi ado ne kar kuma ya zan akwai ado a jikin shi kar ki je ki ɗauko yadi mai ƙanƙareren ado yadin da yake da kwalliya wanda yake da ado a jikin shi ki yi hijabi ko jilbabi da shi in har kika sa wannan to bai halatta ki fita ba abu na uku an ya kuna Safiqa. la ya shifu wajibi ne wannan tufafi da zaki sanya ke mace matar aure ce ke budurwa ce ke bazawara ce ke dattijuwa ce ke ya zama tufafin nan yana da kauri ba shara-shara ba ne yadda za a rinka ganin ƙarƙashin jikinki wajibi a kiyaye wannan to a nan na ce hadda tsohuwa hadda dattijuwa hadda bazawara hadda budurwa don kusan addinin musulunci yana da ka'ida ita ce likulli saƙitatin laƙita kowace tsintuwa akwai mai ɗaukarta yadda ke kike ganin wance ai budurwa ce ita ce za a yi sha'awa ita ce ya kamata ta rufe jikinta ke kina ganin ke tsohuwa ce wanda dattijo na nan gefe guda yana ganin shi da zai samu wannan asirin shi ya rufe duniya har kiyama to shi yasa kin ga zaki sa hijabi zaki sa jilbabi saboda irin waɗannan domin shi yana ganin ki a budurwa kamar yadda saurayi yake ganin wancan a budurwa haka wadda take budurwa hijabi da jilbabi ba an ce fa sai lallai mata aure ba haka wadda take bazawara duk wadda ta balaga ‘ya'ya ƙanana waɗanda ba su balaga ba su ma shari'a musulunci ta kwaɗaita a rinka lazimta musu sanya hijabi in za su fita ba don gobe don su tarbiyyantu kan haka su taso a cikin ainihin wato ganin cewa wannan ita ce sutura wadda ta zama wajibi kaɗai mace ta sa in za ta fita kwatankwacin yaro zai tafi primary school a ƙasashen da ake sa uniform lallai za ki ga sai ya sa uniform din nan shi kan shi in uwar bata sa mai uniform ba sai ya tuhuma ai zan tafi makaranta ki sa min uniform ki sa min kayan makaranta haka ake so 'ya'ya ƙanana a sa musu ainihin wannan ya zama cikin tunaninsu aikenta za a yi ta siyo magi ta siyo manja za a aike ta ne ɗan nan ta fita duk inda za ta fita ko wasa za ta fita can waje sai a ce ta sa hijabin dan a saba mata don ya zama tarbiyya abu na hudu sharaɗi na hudu an ya kuna fadfadan ghaira zayyiƙin shi hijabin da zaki sa ko jilbabi ko rigar da zaki sa wajibi ne kisa ya zama banga-banga haka ya yi yawa ya yi miki faɗi ya yi yalwata a cikin wadatuwa ba ya tsuke yadda za a rinka ganin karin kwankwasanki ko kuma karin nonanki ko kuma makamantan haka ba a'a wajibi ne ya zama yana da alawus yana da yalwata yadda za ki ta yawo a ciki ma'ana yadda duk inda kika juya jikinki babu yadda za a ga karin jikinki ya juya a ciki in kaurinki ya kama kamar inci talatin sai tela ya sa muke inci sittin ko saba'in a ninka ya zama irin ku biyu za a zuba a ciki to ke kadai ke ta yawo a ciki to haka ainihin ake so shi yasa ba kayan ado ba ne mata sahabbai da aya ta sauka akan cewa a sa jilbabi a sa hijabi a rinka lullubi in za a fita wata ma zanin gadonta ta yayi mu kowa da ya san yadda zanin gado yake da dauda ne ganda ganda ne gashi nan da beza ne da geza da sai kawai sai ku ga matan sahabbai sun je an dinka musu hijabi da shi aka ce in ka hange ta daga nesa sai ma ka ce kamar bukka ce shin gaba take yowa baya take yowa ba ma ka iya gane ta saboda ta lullube jikinta rib to abin da addinin musulunci yake neman mu da shi kenan sharaɗi na biyar Allah ya kuna mubakharan mutayyaba kada tufafin da zaki fita da shi ya zama an sa mishi turare ko irin turaren da ake hayaki da shi aje a tara haka kar ki sa kar kuma ki kawo turaren fesawa ko na shafawa ko kuma duk wani abu mai ɗaukar ƙanshi irin wannan don akwai man shafawa wanda matan manyan mutane in ta sanya wannan man shafawa ba ma sai ta sa turare ba saboda ƙanshin shi to duk kar ki fita kina irin wannan ƙanshin sannan sharaɗi na shida allah yushbihu libasar rijali kar ki sake ki ɗinka hijabi ko jilbabi ko tufafin da za ki fita da shi ya yi kama da ainihin tufafin mazaje kake haka so ko takalmi in ya zama da kin sa za a gane wannan takalmin na maza ne za mu zo mu ji sahabbai suka ce bai halatta ba takalmi wannan haka kalar yadin inda za ki sa wani yadi wanda da an ga irin wannan yadin an san na maza ne da an ga irin wannan ɗinkin an san na maza ne da an ga irin wannan shiga an san shigan maza ce karki sake ki haka abu na bakwai allah yushbiha libasal kafirat ɗinkin da zaki ko yadin da zaki sa ko hijabin da zaki ko irin suturar da zaki sa ki fita ya ke musulma mumina kar ki sake yi kama da tufafin mata kafirai karki ɗinki irin na kafirai sannan sharaɗi na takwas wanda shine na ƙarshe suka ce Allah ya kuna libasa shuhura kar wannan tufafi ya zama tufafi na shuhura me ake nufi da tufafi na shuhura shine ki je kina da hali da za ki iya ɗinka tufafi hijabi wanda ya kai darajar mace irinki ke ce hajiya wance ko ke ce malama wance ko ke ce dokta wance ko ke ce profesa wance kina da halin ki ɗinka tufafin da za ki fita da shi hijabi mai daraja kaza kamar naira ɗari biyar yadi ko naira ɗari ko naira 80 tamanin sai ki je sai ki kwaso wani mai ainihin wato arhatsiya na naira ashirin da biyar biyar sai ki zo gashi kina da halin ki saya sai ki sai wani mai arhatsiya wai ki sa dan da an ganki a ce kai wance baiwa Allah ce aka ce wannan bai halatta ba tufafin shuhura kenan na bangare daya bangare na biyu ko kuma ki je ki sa na kece raini mata suna sanya hijabi dubu daya naira dari biyar dari bakwai ke kuwa sai ki zo da hijabi na naira miliyan daya. ko miliyan biyu da rabi saboda ke ce matar gwamna ko mijinki ne darakta ko mijinki ne injiniya ko mijinki ne dokta ko mijinki wane ne a'a sai ki sanya daidai da wanda ya zama in kika shiga cikin mata ba za a ga cewa wance ta gama kecere nin hijabi ba ka kafse ki sa wanda yake za a gani a ga ke dai kam baki kaskantar da kanki ba ke kuma baki nuna alfahari da jin kai ba to waɗannan sharuɗa guda takwas malamin nan ya bi su ɗaya bayan ɗaya a cikin wannan littafi ya yi sharhin su yana mai kawo alƙur'ani yana mai kawo hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ingantattu da kuma zantuka da ayyuka da fatoyin malamai tun daga sahabbai hatta bi'ai mazajensu da matansu kuma alhamdulillahi shi ya ciri tutar hadisi a duniyar nan a yau da muke magana ko a wannan zamanin da muke magana don haka babu shakka duk wani hadisi da zai hujja da shi sai ya bibiye shi ɗaya bayan ɗaya ya tabbatar da cewa ya inganta matukar bai inganta ba zai bayyana shi da kanshi cewa wannan hadisi bai inganta ba don haka ba za a yi hujja da shi ba a takaice malam ya